ranar 22 ga watan nuwamba wannan shekara ne za a gudanar da tagwayen zabuka biyu wato na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar burkina faso shugaba mai barin gado ma christian kabure na neman wa'aji na biyu hukumar zaben kasar sini ta gabatar wa kotun fasa ta tsarin mulkin kasar sunayen 'yan takara goma sha hudu bayan kotun ta yi tankaɗe da rairaye ta fitar da sunayen 'yan takara goma sha uku kotun ta yi watsi da takardun dan takara daya bisa rashin biyan kudade miliyan 25 da aka tambaya na shiga zaben kawo yanzu da ya wato shaura kwanaki kalilan da gudanar da zabukan hankulan jama'an kasar sun karkata ta bangaren rashin tsaro musamman ma a yankunan da ke arewacin kasar inda masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci ke taka rawar gani wajen tada zaune tsaye yau kusan shekaru biyar kenan ranar asabar da ta gabata ne wato reshin kungiyar islamic state wato kungiyar daesh ne a yankin sahel ta sanar da kaddamar da hare-haren ta'addanci da ya halaka sojoji goma sha hudu a kasar a ranar juma'ar ta gabata wata kungiyar 'yan bindiga mai hamayya ta jsem ita ma ta ɗauki alhakin kai hari a kan shafukan sada zumunta wannan shine batun da zamu tattauna tare da babban bakon namu shine alhaji abubakar garba jama'a masu kullum da sauraro ku hantar tono naku naku wato eh, zan ce eh, muriya saboda ainihin ganin cewa kuna daga cikin waɗanda za mu tattauna da su saboda wannan shiri za mu mai da hankali kamar da muku bayani akan kasar burkina faso saboda a halin yanzu ba a sani ba ko za a yi zaɓe cikin wato kwanciyar hankali saboda da akwai wasu wuraren da 'yan ta'adda suke taka rawar gani musamman a arewacin kasar inda wasu ke gani kamar wato a daga zaɓen amma shugaban kasa da shauran wato masu ruwa tsaki cikin wannan harkar suka ce dole ne a yi zaɓe saboda ganin cewa an wato mutunta tsarin mulkin kasar wanda ya bada wato ranar 22 a matsayin ranar da za a gudanar da zaben yan majalisar dokoki da na shugabancin kasar na burkina faso duba da cewa kasar burkina faso na daga cikin kasashe yanke sahel waɗanda suke fuskantar hare-hare bayan kasar mali da kuma kasar niger da wasu kasashen makwabtaka kamar ani murtaniya da kuma somaliya wannan shine batun da za mu tattauna jama'a hanza tuttoro wato sautuka saboda ganin cewa kun kasance da mu cikin wannan shirin jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daukacin al'ummar hausa bakwai barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shiri mai talin albarka wato shirin kira daga nahiyar mu inda ni zakari sado kamar kowace rana zan gabatar a yau dai kamar da muka shimfiɗa za zamu mai da hankali musamman dai kan zabukan wato shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na kasar burkina faso kun sun cewa kasar burkina faso kamar da muku bayani da zuwa shekaru biyar kenan suke fama da hare-hare ta'addanci inda ƙungiyar masu da'awar wato kare hakkin addini musulunci ke taka rawar gani musamman ma a yammacin kasar al'amarin da ake gani kamar wannan zaɓen ba za a yi shi a cikin zaman lafiya da lumana ba wannan shine batun da zamu tattauna insha Allah tare da babban bakon namu shine Alhaji Abubakar Garba assalamu alaikum barka da zuwa wa alaikum salam wa rahmatullahi eh, zakari sadu da fatan ka zo lafiya alhamdulillah mun gode wa Allah kuma muna wa duk masu kallon mu a wannan lokaci a fadin duniya mm. assalamu alaikum da kuma muna fatan suna nan lafiya wa alaikum salam mun farin cikin kasancewa ka tare da mu cikin wannan zaure na kira daga nahiyar mu na yau goma sha takwas wato ranar laraba kenan eh, goma sha takwas ga watan nuwamba 2020 to jama'a masu kallon mu da sauraro jama'a mu fara shirin mu kai tsaye yanzu kai me zaka yi cewa Alhaji Abubakar Garba duba da matsalar da ake fuskanta a kasar Burkina Faso tsawon shekaru biyar kuma kasar Burkina Faso na daga cikin kasashe yanki Sahel waɗanda suke suka jima suna fama da rikicin wato 'yan ta'adda da a koda yaushe suke kai hari al'umma musamman na arewacin kasar na cikin halin fargaba sai yanzu gashi nan an za a yi zaɓe ranar wato lahadi bayan a karon farko an fara ɗage wannan zaɓen sai daga baya kuma hukumar zaɓe da tsayar da ranar 22 ga wannan wata da za a yi zaɓe kai me za ka yi cewa kan wani al'amari kan wannan zaɓen da za a yi da farko alhamdulillah wannan zaɓe da za a yi ina cikin ƙa'idodin da yake kundin tafiyar da ƙasan eh, burkina faso to shi sa kaga ƙasashenmu afirka in yi zamana cewa muna tafiya yadda tsarin ƙasanmu take na sha'anin su zaɓuɓɓuka da waɗansu abubuwa za ka ga ko mai na tafiya daidai ko kuma muna kamantawa hmm. amma eh, zancen da kai shi zancen 'yan ta'addan da kake ji in muka koma baya tun daga muna sake nanata muku in aka bi tarihi tun daga tun da aka fara rusa eh, jamahira libyan hmm. na muhammad kadafi hannun nan lokacin wa'annan kungiyoyi eh, suka shigo sahel mm. suka shigo nigeria suka shigo kamaru suka shigo chadi duk dai kasashen da suke da niger da mm. to kaga eh an ana so eh, duk wannan abin su a rabu da su mm. dole manyan kasashen da suka kawo yaki a kasan eh, kasan eh, eh, eh, kasan libya libya ce hmm. su daina ba su makamai domin duk wa'annan makamai da ka gani makamai ne da wa'ansu aka yi amfani aka fara amfani da su a kasar a kasar libya hmm. aka zo kuma bayan wannan aka shigo kasashen mu ake cancan da su in ka lura a inda ake kira sahara a nan dubu na rikicin ne hmm. to shi isa ka ga masu suka fara kawo wannan rikicin su tashi tsaye su daina ba wa'annan makamai kuma sun san su kawo musu takunkumi in ba sa samun goyon baya to abin ba za iya samun irin wa'annan hatsarorin da ake samu a kasashen mu ba kamaru chadi nigeria burkina faso kuma ka lura fitinan ba ta karfi sai an ce maka lokacin zaɓe wani zaɓe ya zo a lokacin za ka ga domin yau duniyan da ake yi dai kada kasashen mu su yi zaman lafiya sabila da karkashin kasashen mu a samu a kwashe shi a banza shi ne ne wasa nake roƙon ba wai wa'anda suke tafiya da kasashen dukan afirka suna suna tafiyar da ko kuma suna kamanta ba ne a'a suna da kuskure a ciki amma mu kuma me za mu yi shi mu aiki da me shi mu aiki da son kasan masu wanda suke ziga mu yaƙi kasan mu dinga kone kone mu dinga harbe harbin kashe junayen mu ai ba son mu suke yi ba to shi mu kiyaye mu daurin mu ci gaba da tafiya amma ko mu ci gaba da samun kungiyoyi inda za su jawo shugaban mu kunne mm. cewa yadda kuke tafiya nan ba daidai ba ne ko kuma a waje nan kun dan kamanta amma a wancan wajen ku kamanta ba domin mutum komai akai dai ba za a ce mutum baya aiki mai kyau ba mm-hmm. to kaga shi ke kawo shi sa ga wani sa'in eh, wa'annan kungiyoyi da kaga na sha'anin su daesh su menene boko haram duk wa'annan ba mutane ne da manyan kasashe suka san su don su suka ilmantar da su wannan irin fitina domin suna da abin da yake kawunan su to shi sa kaga eh, wannan abun hana so dai a samu saukin sa daga da na faɗi su wa'ancan da suka fara zuba mu suka saka mu wa'ansu manufa a cikin kwalkwalwansu su fara sa musu takunkumi tukuna a daina ba su makamai a daina ba su masu sayar musu ma da makamai yanzu a yi musu takunkumi domin suna samu ana ba su kudi a yanzu mun saba kudi ake ba su su su bi ta wajen eh, marshe noir su sayi makamai hmm. in ba haka ba in ba hmm. haka ba ya za a ce mutane ku kuna zargan kuna eh, abin su amma kulli yomin in kaga makamai da suke fitarwa makamai ne wanda wani sojoji ma ba su da shi a ina suke samu makamai. to shi yasa ne nake roƙo mu mu kasashen mu mu tashi tsaye mu yaƙi wa'annan irin mutane su kuma wanda suka suka ilmantar da su wannan mugun aiki su ma su sa musu takunkumi domin su dakatar da wannan abin abin afirka ta samu ta tashi ta ci ta ci gaba alhaji abubakar ana wato gani cewa kamar shi kan shi wato shugaban kasa eh, rokuma christian kabore ya kasa wajen dawo da martabar kasar burkina faso da kuma kawo zaman lafiya idan ka duba abin da ya shafi burkina faso shi ya shafi kasar mali kasar mali dai kwanakin baya an hamɓarar da shugaban kasa saboda irin iren wa'annan ababen da cewa ya kasa kawo zaman lafiya musamman ma a kasarsa kai yanzu a tafiyan da ake yi za a iya wato uh, ɗora ma shugaban kasa wani laifin cewa a matsayin shi na shugaba mai tafiya da kasa cewa ya kasa kawo zaman lafiya wato tsaro a kasarsa ba za a iya ni a nawa da ni na kuke so na nazari na mm. ba zan dauki duk laifin wa kan shugaban kasashe ba domin shi wannan abin da kuke ji wannan yakin da kuke kallo sha kira shi yaki yaƙi dai wanda ba masu yinsa mm. ko kuma suka haddasa wannan yakin manyan kasashe a cikin manyan kasashen kuma da akwai abin da suke bukata shi su kuma shugaban kasashenmu da sojojinsu sojojin da muke da su an suna da makamai muna da duk muna da duk su irin sojoji to amma sai ka ga a cikin abin da ke ba da mamaki za ka san cewa da akwai magana a ƙasa she an yaƙe su su yi lamfa she wani a cikin mu da akwai wanda ake kira kamar ake su wato yan sayar da labaru eh, a cikin sojojin eh, sojojin mu shi su kada kai ba abin ne mai mamaki abin ne zai ba mutane mamaki mm. an tashi yau an ce an gama da wannan gari mm. ana nema a ci gari ana ci a ci wata wata eh, sansanin su mm. shi a sun yi bomba a nan ya suka suka cewa mun tashi nan da akwai masu ba su labari kamar abin da ya taba faruwa a kasar Nijar ko wala da akwai masu ba su labari kuma a cikin wa a cikin yan siyasa a cikin sojoji a cikin manyan al'umman gari ma mm. domin su ma wani n'a da ko da sayar da kasarsa ba wani abu ne a wajen shi a ba shi da kudin shi ya saka a juhun shi ne to kaga irin wani abu inda mutane za su daina sayar da kasashen mm. su to wata kila mutum ba samu bayani position in sojojin kasa ba don wani a lokacin hutu su ne suna dan hutu kace mun kore su bari mu dan ka kaɗan kirta da bisa sai ka je wani na kiyaye tashi a wajen an samu sojoji goma ashirin sun mutu to ya mu tambayi juna yin eh, idon idon allah musu ake kira ne suke da shi a ciki ne ai shi ka ga yaki ana gaya mutane duk wani abin ka gani duk wani yaki da ɗan gari ake cin yaƙi da akwai masu ba su labari domin bayan zai sojojin da aka hore su suka karatu a manyan kasashe na duk wani ilimi wani eh, eh, hikima hmm. na yaƙi a ce wai wa'anda ba a horatar da su yadda ya cancanta ba ma suna wahalar da su a filin daga hmm. kaga biyu bai ta wani sa'in ana jawo bakar suna samun bindiga wa'anda ma suka fi na ainihin wato sojojin kasa magana da nema kenan ainihin mm. nake bayani mm. ai a wannan ne nake ce maka su manyan kasashen da suka fara haduwa suka yi ya ake kira mani ne ne suka hadu suka hadu mm, domin su yaƙi yan ta'addan a'a su yaƙi eh, kadafi a lokacin kadafi a lokacin kadafi ai kaga lokacin da kamaru ya san boko haram da ya eh wannan abin rikicin da ake a burkina mm. an san shi ne na mali na mali an shi ne amma a can arewa take a can arewa kan kuma bai ta karfin kamar ta mm. karfi yanzu ba mm. bon su senegal duk ya taba su ai hada cote d'ivoire ma hada cote d'ivoire to kaga shi ya zama na aya musan cewa yan tawaye na shiga ta yammacin tawaye da aka ko da suka gama aikin su a libya aka yi kamar an kore su sai suka shigo suka shiga ta mali suka fi suka sake ta da wutan mali ta shashin eh, yan um, tuareg mm. suka faso suka shigo su cote d'ivoire su da har niger ma <laughs> niger mm. to kaga in ana so na ga maka dazu su wa'anda suka fara ba su makamai mm. su fara yanke su ba za mu sake ba ku makamai wadda kai kana gani kana a zance a nazarinka hmm. har dai muddin ba kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya ba hmm. to wa'annan ƙasashen yankin sahel ba su zama ba su zaman lafiya ba ba za a zaman lafiya ba ai ai ba yanzu yanzu libya duk ba surutai ake yi ba duk surutai ake yi libya na nan ta kasu kashi uku ne ne hmm. kowa ya rike kowa da bangaren sa in ka fita wannan bangare wannan bangaren da akwai eh, shari'an wannan kan bangaren ne to ka gani duk da cewa ana kokarin dai hada su domin a gudanar zabe ko wato wani ne biyan ai riga an yi kuskure ba me wuya bon shi ya roki a ci gaba da roƙon Allah mm. amma an riga an yi bata eh, eh, ya suna gari ne Libya ya riga ya baci don da ko hayyun suke buga kirjin cewa shi sun fanci wa Muhammad kadafi shi sun masa shi sun yi fanta to kaga wanda zaka ce zaka ce zaka zaka ce musu su ajiye su bari ne ai a yakin da yake ciki ke ne nake ce maka yanzu wa'annan kaga da suka fito suka dawo yanzu su ainihin sun rabu mm. shaura sun shigo mali mm. mali sun shigo kasan um, burkina senegal kamaru niger nigeria um, um, sudan mm. to kaga ina ga maka wuyan wannan abin in ana so a fara na farko masu ba su makamai su tsayar da basu makamai ba su ai ba ba su ba izin din kerin makamai suke da shi ba da akwai masu sayan makamai su ba su ko kuma da akwai ko kuma da kuma su sayar musu da makamai to wannan alhaji garba muna da to wannan wannan al'amarin ne kai ga ayin ka hambarar da wato tsohon shugaban kasa kuskure ne alhaji ibrahim bubakar keta da cewa kuskure ne ya kasa magance kuskure ne bai zai iya ba domin ya ce shi ya iya kokarin sa ya daidai kokarin sa zakari a tafiya sa ya ce shi ya kokarin sa ina zakari ina fatan cewa ba mm. bi zai iya ba zai daidai iya kokarin sa inda karfin sa ya tsaya abin da isa me ke ficewa a baya shi ne a kama ka maka cewa a cikin eh, mai zai kira ne a cikin shi gwamnati kanta hmm. a cikin sojojin kanta hmm. a cikin manyan mutanen gari wani ba su da gaskiya ko ba akwai wa'anda ba su da gaskiya a rahon masu amfani da wannan yaƙi don suna cin amfani wannan yaƙi ba sa so ya ƙare da ko da arzikin sa shi an yaƙi da ko ne a yaƙi yake arziki hmm. me za ka labari ɗaya za ka bayar sai ka yi arziki to alhaji garba ya za a yi zabe da ba a zaman lafiya zabe ne eh. a yi zabe a ce ba zaman lafiya domin idan an duba bangare za a yi zabe a wani shashin wani shashin kuma da akwai fargaba to a lokacin ya ya zai kasance eh, zakari ka san kowace kasa mm. tana da yadda tsarin kundin tsarin mulkin ta yake mm. a cikin kundin tsarin mulki da akwai yadda kungiya mai tafiyar da zaɓe mm. take da nata irin ikon din eh. wanda in eh, eh, abin da ne kaga suwan da ake bayani ba yadda za a yi su fice wannan ranar din ba a yi zaɓe ba mm. to me za a cancanta sai a duba a gani Eh. amma yan adawa sun bukaci a daga wannan zaben saboda eh, wato wannan so suke yi da ake ciki so suke yi duk da cewa alhaji sun yaba wa ainihin kundin doka saboda dokar da aka na kundin doka aka fitar da tsare-tsaren zaɓe eh. sun amince amma matsalar su rashin tsaron da babu a wasu wurare ne da ainihin su suke gani kamar wannan wuraren za su yi lashe wannan zaɓe amma sai zama cewa ina gaya maka wannan zakari mm. ina cikin dabaran 'yan hamayya da mm. dabara ne mm. domin mai isa sun san cewa abin da zai in ana so a canja ranar zaɓe mm. shi an koma assembly an sake zama ko an sake zama to yanzu in da suka kai wannan kuka aka ce an daga mai za su ce za su ce ba yi respect din dokan kasan burkina faso ba da yadda tsarin eh, zaɓe bukan da yake kundin da yake tsarin zaɓe to kaga an taɓa domin ba yanzu za su yi wannan magana ba to shi isa ka ga su wannan kwamiti masu tafiyar da zaɓe suka nuna cewa za a yi zaɓe a ranar lahadi wa'ancan da suke da wannan matsala sai su yi haƙuri don shi haka zaɓe ki in ba ka da karta ba ka samu kai karta ba sai kai haƙuri ba za a yi da kai ba su kuma wayanda suke cikin matsala samu sun yi rajista ba mm. sai su yi haƙuri mm. shauran yanzu waɗanda suke da karta mm. shi su yi zaɓe domin a samu a cikin tafiyar da ƙasa a nemi inda za a magance wannan irin eh, eh, fitina amma cewa domin eh, jiha ɗaya ko jiha biyu su ana yaƙi a wajen ba shina ba ko da ko ƙasan da kundin zaɓen su ya ce nuna cewa ana yaƙi a ɓangare ɗaya a daga zaɓe ba ni na san duk wani ruwan zaɓe a assembly ake yin ta mm. kuma kafin a canja mata fiska ko a canja mata matafiya shi an koma assembly mm. yaushe kun zo assembly kun nuna wa deputy cewa abin nan ruwa ne da akwai ruwa kuma da akwai hanyar da ake binta alhaji garba mai yiwuwa ne a jinkirta zaɓe musamman ma zaɓe da yake zaɓe biyu za a yi eh. na majalisar dokoki da na shugaban ƙasa mai yiwuwa ne a jinkirta ɗaya kan daya wato a baiwa ainihin wannan wato zaɓen shugaban kasa eh. a yi shi ranar lahaji eh. kila ko sati biyu mai zuwa eh. a yi zaɓen yan majalisar dokoki me zai canju me zai canju este haka tsarin kundin tsari eh hmm. haka ya ce a yi duk zaɓe wato idan akwai rikici dole ne a koma ba kai tsaye kawai za a ce an da luwa ne hmm. zakari hmm. in aka ce maka abin da aka ce maka luwa ne luwa-luwa ne ba kaman magana na ni da kai ba ne da ku hanyar da ake bi ake canja luwa in ba ku bi wannan hanyar ba ba za a yi canja ta ba su kansu masu tafiyar da zaɓe yanzu da kurra constitutional ba mm. za su iya canja komai abin da tsarin kundi ya rubuta ba in ana so a canja na sake nana ta maka sai dai a koma assembly ba lokaci ba lokaci mutum wani ana bukatar kuɗi ina bukatar kuɗi sai da koma watakila yanzu in waɗannan suka aka gama zaɓe hmm. sai su tunanin cewa inda ko sai su duba eh, article su constitution su duba su ga sabila da gobe ko kuma masu zuwa gobe hmm. in a nemi yadda za a yi tsarin cewa idan hatsari iri kaza ko kuma wani abu wani fitina ya shigo kasa za a iya daga zaɓe to kaga in aka soka wannan article a cikin constitution mm. to kaga ita kur constitutionnel ko ita kungiyar zabe za ta tashi ta yi magana ta ce mun yi amfani da article kaza na constitution article kaza na code electoral mun daga zabe suna duwan su ne mm. to amma kaga yanzu ko cour constitutionnel ko kungiyar tafiyar da zaɓe ba su da wani izinin da za su daga zaɓe a na madalla alhaji abubakar garba jama'a masu kullum da sauraro kun saurari wato masarin harkokin siyasar musamman ma na yammacin afirka shine alhaji abubakar garba da muka zanta da shi na tsawon dan lokaci amma a yanzu jama'a masu kullum da sauraro muna dakon ra'ayinku game da wannan batun saboda lokaci ku ne da zamu baku domin tofa albarkacin bakin mu domin kuma ku kasance tare da mu cikin wannan shiri mai muhimmanci kan zabuka mai zuwa wato zabuka biyu da farko na akwai majalisar da dokoki da za su yi zaɓe da kuma na wato shugaban ƙasa har ila yau dai kotun fasata tsarin mulkin ƙasar ta tsayar da 'yan takara goma sha uku hukumar zaɓe dai ta tsayar da goma sha hudu amma kotun tsarin mulki bayan tankaɗe da rarraye ta gabatar da sunaye goma sha uku waɗanda za su fafata a zaɓen da za a yi wato ranar lahaji 22 ga wannan wata duk da cewa dai 'yan ta'addama su ma suna nan tafe suna taka rawar gani kusan cewa a makon da ya gabata ne aka kashe sojoji goma sha hudu wadda aka yi musu kwanton bauna al'amarin da ya kai ga bata wa shugaban kasa rai da wasu jam'iyyun siyasa da suka wato eh, kawo kuma suka tsayar da yaƙi neman zaɓe na sa'o'i 48 to a yanzu dai ya shora kwanaki biyar kacal a gudanar da waɗannan zaɓukan biyun ko me za ku iya cewa za a yi zaɓen cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a waɗannan yankuna da masu fafatuka na ta da zaune tsaye wato 'yan ta'adda suke tarka rawar gani ko kuma a'a kamata yi a duba wannan al'amarin kuma a yanzu dai kun je daga bakin alhaji abubakar garba idan dai kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da wannan rana a ranar da matsayin da za a yi zaɓe ko kuma wato kundin zaɓe ta tsaye da wannan rana 22 bayan za a yi a canza wannan ranar sai dai an yi zama a majalisar dokoki an sake nazari an sake wani sabon zaɓe tsakanin su idan dai an tabbatar da haka daga zaɓe to babu laifi za a ɗagawa amma muddin babu wata doka da ta nuna cewa za a daga zaɓe to wannan shine ranar lahadi kenan insha Allah za yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki duba da cewa wasu 'yan adawa na gani cewa shugaba wato kuma christian kabore da yake neman wa'adi na biyu bai yi nasara wato samu nasarar yaƙi da ainihin ta'addanci ba ko kuma kawar da ta'addanci ba kuma ta'addanci kusan cewa shine mamaye yankunan sahel da ainihin raja abubakar garba ya ce wai tun daga ainihin ƙasar libya taɓarɓarewar wato ƙasar libya ne al'amarin ya bazu zuwa shauran yankunan kamar burkina faso mali niger da ma murtaniya da wasu musamman wani makwabta kamar kasar kamaru da ke makwabciyar najeriya da kuma chadi da kuma niger to wannan ita ce babban matsala da har ila yau dai aka kasa magance ta domin a duba kasar kamaru kuma yan boko haram ta rawar gani har zuwa tafkin yankin chadi amma idan kuka duba kuma kasar niger na da wato iyaka da kasar mali da ke gama da kasar burkina faso abinda yake ciwo al'umma to a kwarya su ya za a yi a kawo karshen wannan rikicin ali Abubakar Garba ya ce wai da akwai waɗanda suke bayan wannan musamman mara ko wasu kasashen waje waɗanda suke bukatar kar a kawo ƙarshen wannan al'amarin saboda suna ci daga wannan yakin da wasu ma 'yan gwamnatin ƙasar Burkina Faso da suke taya wato 'yan ta'adda da wasu bayanan wato asiri da bai cancanta ba jama'a masu kullum tsaro mai za ku iya cewa ku da ke kallo mu yanzu haka na a gida muna bukatar da ra'ayin ku ga wannan bai kuka na akwatin TV naku lamba ce wacce za ku yi sauko mana sautuka naku ra'ayin babu laifi insha Allah Musa Sado za mu fara daukar ra'ayin masu kalmar sauraro ko da yake lokacin su ne bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu hausa bakwai suna na asuman mahmud daga nan mara da jamhuriyar a gaskiya kan abin da ke gudana a burkina faso sai ta yin shi ubangiji allah ya kawo sauƙi abubuwa allah ya kasu kara a abu ne bai da iya allah ya bada zaman lahiya allah ya sa a yi zaɓe lahiya a kare lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na Isa daga nan gurbin ɓaure karamar hukumar cibiya jihar Katsina Najeriya. To bari in fara da yi mana ta'aziyyar rasuwar wani ko in tuna da wani gwarzon ɗan ƙasa kuma mai san Afirka shine Thomas Sankara Allah ka ji kansa Allah ya rahama masa. to na farko maganar zaɓe a burkina faso to sai mu ce mu yi kyakkyawan fata a cewa allah sa su yi zaɓen su lafiya su kuma kammala lafiya amma maganar you know, samun cewa a yi zaɓe duk a ƙasashen afirka kusan abin san makal babu wata ƙasa da za ka ce sai dai ka ce sai dai a yi addu'a allah shi kare talakawa amma 'yan siyasar ba wai demokradiyya suka sa gaba ba ba demokradiyya suke kokarin rayawa ba kawunan suke kokarin rayawa saboda haka ba mamaki ba ne maganan cewa wai akwai 'yan tsatsauran addini ra'ayin addini to gaskiya wani lokaci mu gaya ma mu gaskiya ba maganar tsatsauran ra'ayin addini ba ne ko kaɗan ba haka ba ne 'yan siyasar wasu abubuwan su 'yan siyasar suke amfani da wasu amma ba sa son a fito a nuna cewa a abin yana da nasaba da siyasa sai a fake da tsatsauran addini wanda yake abin takaicin shi irin wani abin shafa ma ma musulunci kashin kaji yake hmm. wasu za ka samu cewa 'yan siyasar masu neman mulki ko ta halin kaka musulmai daga ciki a kowace kasashe na afirka ana yi samun wayannan su suke amfani da wasu 'yan ta'addar su saya musu miyagun ƙwayoyi su ba su makamai su je suna yaƙi da sunan musulunci amma da awar ba ta musulunci ba ce magana ce ta siyasa wani ne ya sa su akwai wanda ya sa su a can gefe ɗaya ke ba su makamai da kuɗaɗe da sauransu da ma ƙwayoyin da suke sha hankulan suna gushewa suna aikata ta'asa amma za a rika fakewa ana cewa musulunci ake mawa kuma gaskiya akwai in ka kalla ƙarya ne ba musulunci ake mawa ba addinin musulunci ba mun addini ne mai son zaman lafiya da kuma yake koyi da gargaɗi da kan cewa ai zaman lafiya saboda kai za ka zo ka ɗauki makamai kana kashe wasu da eh, jikkata su da kwashe dukiyoyi da sauransu da yi ma mata fyaɗe ka rika cewa kana da'awar addinin musulunci wannan don Allah ni roƙo na ma ga ire-iren wa'annan musamman ma zakar sado kuma kuna da rawar da ya kamata ku a matsayin ku na yan jarida don Allah ku rika ya takaita yin amfani da masu tsauran kishin addinin musulunci din nan ku rika kiran su kawai a matsayin yan ta'adda so in ka ce yan ta'adda ka bar abin bulan ba san me kake ni ba amma danganta musulunci da wayannan ayyukan tsakani ga Allah baya taimaka wa musulunci da mu kuma musulmai ba ma jin daɗin shi amma maganar gaskiya shine magana ce ta siyasa me zai hana me zai sa kuma irin wannan abubuwan sai ga galiban sai lokacin zaɓe ya gabato kake samun irin wannan matsaloli me yasa ba a musulunci ne sai lokacin sai lokacin siyasa saboda kada Allah mu daina yaudarar kawunan mu mu dai yanzu fatan mu shine kawai Allah ta'ala ya sa a yi zaɓe wannan zaɓe na Burkina Faso Allah sa a yi shi lafiya a kammala shi lafiya zaka samu kasashen inda za gane cewa kuna din sarwa sai ga an zo an yi zaɓen an kashe ɗarurukan rayuka rayuka amma sai a je ana cewa an kammala an yi zaɓe lami lafiya musamman in shi wanda ya sa waɗanda suka sa abin su yuno a ce su suka yi galaba a zaɓen sai su je su ce ai su shiga kafafen yadda labarai an yi zaɓe an gama lafiya ba wata matsala amma an kashe ɗaruruwan mutane ko ma dubban mutane saboda haka to Allah mu kiyaye kwarai da gaske musamman harsunan mu da bakunan wajen yin amfani da waɗannan 'yan ta'adda muna kiran su masu tsauran addinin musulunci ko kusa ayyukan su ba su da kamata addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na gode sai an ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hausa bakwai tauraro al'umma muna yi muku barka da wannan safiya ta laraba da fatan kowa na lafiya na cikin koshin lafiya Eh, ni ne naku umar yar tangada daga jihar sokoto cikin tarayyar najeriya karamar hukumar tangada ina nan zaune a senegal yanzu ina eh, ra'ayi game da kasa ta burkina burkina faso kowa san ƙasar burkina faso kasa ce mai zaman kanta kuma ce mai zaman lafiya kasa ce wadda ba su wani tashin tashina in ba daga bayan nan da yake masu tsakawar ra'ayi masu da'awar jihadi sun shigo su ta arewacin su ba suna shigowa daga mali suna shigowa nan cikin birkina suna ta'addanci suna kashe-kashe mutane to birkina kowa santa da zaman lafiya addu'ar da muka yi eh, Allah wani ba mu zaman lafiya ta kashe sayan mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya mai daurewa Allah ya zama su kashe sayan mu lafiya Allah wani ya wa ta'ala duk inda azalumai suke Allah ya muna maganin su birkina faso eh, na mu ra'ayi game da zaɓen da za a yi gaskiya abin da ya dace kawai a yi zaɓe yauwa yi zaɓe wannan shi ne kwanciyar hankali yi zaɓe kawai wanda allah ya ba ko da wasu jihohin ba yi zaɓe ba inda kamata yi zaɓe gaskiya yi zaɓe wannan shi ne saboda idan shugaban sabon ƙasar shugaban in sabon shugaban ƙasa ya hau to wannan zai ba su ikon da za ya tunkari waɗannan 'yan tawaye masu tsawon ra'ayi shi yaƙe su in kuma shi ne wanda a saman kuma zai zafi zai ji ƙwarin gwiwa an koma zaɓe ne zai ji kwarin gwiwa da zai je ya yaƙe su wannan shine shawarar da muka basu su ya kamata gaskiya a yi zaben gaskiya ya yi a ce a ajiye hau wani lokaci ba a san lokacin da shi wannan abubuwan za su kare ba na masu da'awar jihadi saboda abu ne da ya zan abubuwa ne da sun ka gan eh, dama wannan tsawon ra'ayi na kaji ana faɗi da ni ne da ai shirin turawa ne shirin yahudu na nasara ne ko ba haka ba ai shirin su ne duk su ne son kawo waɗanda matsaloli wannan ƙasa sai yi na abin da turai duk suna son kawo annabi matsaloli muna roƙon Allah Allah ya ba zaman lafiya Allah kare Allah mun yi zaman ƙasa ta lafiya duk masu hannu cikin waɗannan tsatsaran ra'ayin da waɗannan masu cikin mutane mutunci muna roƙon Allah Allah shi mana maganin Allah ya zama su ƙasashen mu na Afirka lafiya ina muku fatan alheri ina gaida kowa da kowa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wasu bakwai jira'amma al'umma ne muku fata alheri zakar sado na gaida ka kwarai allah ya tabbatar da alheri allah ya hutar da gajiya allah ya taimaka sauran al'umma kowa da kowa yana gaida shi ne muku fata alheri duk da kuke muhammadu hamza dangane da zaɓe da za a yi burkina faso to muna fatan ubangiji allah ya sa a yi zaɓe lafiya kuma ƙara shi lafiya ba cikin tashi hankali ba kuma allah shi ba su shugaba na gari kuma allah shi ba su shugaba na gari allah shi ba shi ma'aikata kuma da za su kama aiki cikin ƙasa na gari kuma su kuma talaka su ba da haɗin kai a wurin su sa zama lafiya kuma allah ubangiji shi ba su galaba bisa waɗanda azzalumai da kacin shahadi suka suna zalunta mutane suna kashe wasu suna waraƙanta da mutane ubangiji allah shi ba su nasara a kansu ubangiji allah shi ba su nasara a kansu ne muku fata alheri ga abin da ke ja cikin wannan yanayi masu fata alheri barkana Allah ya tabbatar da alheri a cikin abin da za su yi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu kamsu bakwai da mawa a rukunin da zakar sanar da muka fata ne dangance da zaɓen birgila inna lillahi da inna ilaihi raji'un kusan afirka yanzu ba kasashe kalilan ne ke zama zaman lafiya kusan ta ɗari abin shugabanni da sun rike lamunin kasashe talakawa ba yana haɗin kan da talaka ba sa basu ba sa basu amma me su shugabannin afirka mai yawancin wannan al'amari ne yanzu talaka bai da tajiya bai da makami hannu ne bai da komi hannun shi in ba dan da shigowar wasu su wasu bata gurbi da ke cikin shugabanni su ke taimaka ma wannan harin ta'addanci to ina kuma fata Allah ya sa idan ana kashi lahira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hausa bakwai tauraruwa al'umma to masha Allah ta kare lalle wannan matsala ta burkina matsala ce mai tayar da hankali musamman kasashe makwabta kamar mali kamar nijar da sauransu saboda ina ganin inda burkina ta samu matsala bai da bai wuce alaka da waɗancan 'yan tawayen mali da sun kama mai wannan yammaci to wannan shashen da sun kama mai nan wuri na wanda ya haɗa ƙasa uku guri ɗaya musamman da niger da naje da mali da burkina to yana ganin a wannan bangaren ne suke ta cin karansu babu babbaka to wannan lamari dai na afirka mu dai ba musamman mai wani tunani ne ma mutum zai iya cikin wannan ba saboda mu dai muna ɗaukar cewar wato akwai raunin shugabanci ga shugabanni akwai sako da gare su saboda in dai ba saboda wani sako da sun kai ba da suna tare da kasashe eh, musamman faransa take tare da su da a munafurce to ina ganin wannan abin ya yi tasiri matuka gaya saboda eh, yakin da faransa suke nuna suna yi ma waɗannan kasashen eh, sahara ina ganin akwai munafurci a ciki saboda bai kamata a ce har yanzu ana kakkaɓewa waɗannan buzayen da sun kamamaye wannan yammacin ba har yanzu ba a kakkaɓe su ba to lalle kan in dai ba an samu an tsaye da wannan matsalar ba in an ga cewar ba za a iya su da ƙarhi ba me zai sa ba za a zamna a shirya ba a zamna a yi sulhu da suwa e a zamna a yi sulhu da suwa sharuɗan da sun ka gitta yayi an ka gana ɗauka a ɗauka wanda ba su ɗaukuwa kuma a nemi maslaha e kamata na yi a zamna a yi sulhu da su in suna amince ma sulhu da a zamna a yi ta talwantar da rayukan mutane dai da sulhu ta hila shi ne kamata a yi in yi so a samu a daidaita da suwa tun da su ma suna da ƙarhi don duk mutumin da zai kai hari har da sojoji shi kashe sojoji to kun ga mai ƙarhi na to abinda mu muke ba da shawara a zamna a yi sulhu da su in dai su masu sulhu ne ko da yake su mutane ne wanda suke da nasu ra'ayi da wuya na samu sulhu da suwa amma in dai haka ta samu to zai fi alkhairi ni ne na ka alaja da ibrahim dan nijar mazaunin duwala ina muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh adamu zaka bani dama ko alhaji abubakar garba ta kaji wato shawarar da alhaji adamu bayar cewa kamata yi a duba wato al'amarin wa'annan zan ce yan bindiga wanda a ganinsa idan ba za a iya yaƙi da su ba za a iya kiransu a zauna kan tebura tattauna domin a magance mai yiwuwa ne kamar da ya ce nake gani a zauna da su idan ma za a yi tsara gwamnati a ba su wasu wasu mukamai domin ganin cewa a sasanta an kawo ƙarshen wani rikicin kuma shi kansa idan ka duba idan baka manta ba a tsohon shugaban ƙasar mali alhaji abubakar keta ya bukaci yin wannan amma bai samu dama ba da ya kira ga wa'annan 'yan ta'adda da a zuwa suna taiburo a yi magana a mecece matsalar ɗin tasu domin a kawo ƙarshen wannan rigingimun kai zai yiwu a zauna da 'yan ta'adda a ce za a tattauna mai yiwa ne eh, zakari sadu mm. zai iya yiwuwa mm. amma su kansu ba su yadda da kansu ba su wa 'yan ta'addan 'yan ta'addan mm. su kansu wanda suke bayan su ai ba wannan ne manufansu ba domin in za a yi magana shi mun su duba ya abin take mm. mutane ne wanda aka ɗauki wa'insu aka hudube su kana ji ai mm. to yanzu in ma huduban da aka yi mu zoyin in gwamnati ya ce muku to ku zo mu zauna za ka ga ba za su yarda ba domin iyayensu iyayen gijinsu eh za su ce musu kada ku yarda in kuka za su kawo musu wani kabli da ba'adi za su musu in kuka je za su kashe ku shi kaga abin ya gagara yiwuwa kai kan ka kawo misali da kasan mali ai ka gane mai kasan mai shugaban abubakar keta ya ce to ku zo mu zauna kowa ya faɗi eh mm. abin da ke damunsa mu samu mu gyara wasu abubuwan da za mu iya gyarawa mu zo mu yi gwamnatin eh, eh, haɗin gambiza mm. Eh? Mm. mu tafiyar da ƙasa kaga sun yadda sun yadda ne mm. to ka gani ai to shawaran da dan uwan eh abu ne mai kyau inda da su yadda zuwa zaman wato suna da manufansu ta daban suna da manufansu da su da wa'anda suka so kamso ne suna da manufansu daban ai su kawai tare zaune tsaye ne a samun rikici ana cin kuɗin kasa na ga maka ɗazu da akwai wanda in ba yaƙi ba zai yi arziki ba in ba yaƙi arzikinsa ba zai haɓaka ba ya zai yarda cewa kada yaƙi dan ban ga nake yi wa'annan suna nan ai to in ba a yaƙi makamansu da suke ƙirawa ina zai ya zai yi amfani da shi wa zai saya wa zai saya to kaga ne shi ne ce maka shawarar dan mu abu ne mai kyau in wa'annan yan ta'addan da su yarda to amma ba za su yadda ba domin da akwai irin manufan waɗanda suka suka musu wannan ra'ayi da su kansu irin manufan da yake su dai a rusa ƙasa ne ko kuma a kawo eh, tarzoma a ƙasa ƙasa ta rikice in ƙasa ta rikice kaga masu makamai eh, harkar su zai haɓaka yi don duk kowane ɓangare za su nemi su sayi makamai ka ƙanƙari ya kama wuta ko ta ina ai kaga dole za a sayi in ada ana sayan goma za a ana sayan ɗari hmm. to kaga ya ya sa harkar su ya haɓaka eh, amma bon wannan abin din kamar da mu duka eh, mutanen afirka muke magana kamar da nake mun fara magana su mi mu ne matsala mu ne matsala kamar ya fa mu ne abin da zamu nan hmm. wa'anda suke zuwa suke ziga mu suke tura mu mu yaƙi ɗan uwanmu mu kashe su mu kashe ma jirajirai mu kashe yara matasan gobe don ba da wasu ake yaki ba da yan uwa ne yan uwa ake yaki magana ke mu shi mu ne matsala mm. ni yanzu mutum ya zo ya bani kuɗi ya ce mun kaga zakari duk inda za ka yi ka da fitina a gidan zakari a dole in yi shuru in ji ce me isa in mu rabu da wannan shi ce me isa yake tura ni da fitina a gidan zakari me amfani me amfani me zan samu a ciki to in ba ka son a san ka daga an zo an maka wannan eh, huduban hmm. an baka dan abin da za a baka kenan ka zama eh, mai tarwatsa ƙasa dan tawayi hmm. to kaga sai ka je kai ta shi kai kanka baka san me kisan nan zai amfana mu ran da aka gama amfani da kai kai ma kanka maka hankali ba she su turo wuri ya kashe ka kai ma ka mutu banza don dama haka ne ai hmm. in abu haka ka lura duk farkon wa'anda suka tada fitina in suna cikin tafiya a wani lokacin shi je wai an yi hatsari an kashe su ba hatsari aka yi ba an gaji da shi ne don ba so kuma a ci gaba da shi shi a nemi a yi wani a hada wani sansa a wani waje a ce ku bi ta nan in ya bi nan shi gaji sun sun eh, nakiya ta tashi shi a ce muku wai ai eh, sojojin kasa sun binne nakiya yan ta'adda sun bi ta can sun mutu ƙarya ne sun so su rabu da shi <laughs> yasi na da yawa hmm. a irin wannan mafiyan in kashi na da yawa shi a nemi a saka ka a gefe a ba wani sabo wanda zai tafiya to kaga shi ne ke ce maka matsalan din mu ne matsalan domin daga an zo irin huduban da aka yi mana bumba ma nazari a kai mu ga me amfaninsa me rashin kyansa sheko mu ɗauka to mun ɗauka mun yi campaign mun ɗibi mutane nina da mutane biyu wa'ina mutane biyu suna da mutane biyu haka ake haɗa ya fitina ai to kaga ina cikin abubuwan da nake roƙon ƴan uwanmu don Allah ba mu ba ba mai yi daidai duk kamantawa muke yi mm. shi in abu haka ya zo mana ko a fami ne shi mutum ya zauna ya yi tunani me isa wani yake ce in je in yaƙi wani to in muka dirin tunanin tunanin in aka zo aka tura mu muka so maki za su rabu da mu da sun cewa mun san abin da muke so da kasashen mu. Za mu dawo gare ka insha Allah Alhaji Abubakar Garba kafin mu kakkare wannan zauren. Adamu za mu ci gaba ko da daukan ra'ayi masu kallon mu da sauraro so ba lokacin su ne. Assalamu eh, alaikum Hausa bakwai TV. Eh, sunana Adamu Tanko ɗan nijar mazamni ƙasa abujar eh, game da wannan ra'ayi da zakar sa'adu ya azo mana wannan tattaunawa eh, abinda shi shine eh, wannan ƙasa ta burkina faso allah sa wannan zaɓe a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala 'yan ta'adda da sun kai yau a cikin ƙasar burkina faso muna fatan allah ka shirye su in masu shiriwa na in ba shiriwa kuma allah kai ka san za ka yi da kuma muna fatan allah shi ce musu dabara a yi wannan zaɓe lami lafiya a fara shi lami lafiya a ƙare shi lami lafiya muna fatan allah Allah ka sa mantuwa a kawunansu Allah ka sa mantuwa a kawunansu a fara wannan zaɓe lami lafiya a ƙare shi lami lafiya haka muka roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda burkina faso tana iyaka da mali tana iyaka da lijar to muna fatan allah shi ba jami'an tsaronmu nasara kan wannan 'yan ta'adda duk inda suke fadin duniya haza wa salam adamu da asuje daga abujan madala mala adamu insha Allah adamu zamu dako zamu ci gaba da ra'ayi masu kullum mu da sauraro domin lokaci na nuna mana yada jama'a ku hanzarta saboda lokaci na neman wato kawo kai saboda shaura mana dan lokaci kadan mintuna nake ga ko goma hakan nan mu karkare eh, wannan zaure Alhaji Abubakar Garba kai me zaka yi cewa domin a tafiyan da ake kaga wannan zaben ya zo da rikici musamman mata bangaren wato 'yan ta'addan suke taka rawar gani musamman arewacin kasar to sai zama cewa yakin neman zaɓe ma ba a yi shi a kan kari ba eh, ka samu labarin cewa shugaban kasa shi kansa ya dakatar da wato yakin neman zaɓensa na tsawon zan ce kwanaki biyu da wasu 'yan jam'iyyun bayan sun samu labarin an kashe sojoji goma sha biyu an yi musu kautan bauna a kashe su wasu na ce ma sun fi ma hakan to ko kai mai za ka yi cewa yanzu a tafiyan da ake yi wani mataki za a yi ɗauka domin kare 'yan siyasa waɗanda suke cikin wannan zaɓe domin za a yi yaƙin neman zaɓe kuma kasan yaƙin neman zaɓe ba a kawai a babban birni za a tsaya ba ana kewaye ƙasa ga baki ɗaya ana shiga sako-sako lungu-lungu to sai ba sai zama da cewa babu ingantaccen tsaro game da wato waɗannan 'yan ta'adda musamman ma waɗanda suke tada zaune tsayin nan to kai ya kake ganin wannan al'amarin zakari wannan kira ne ga eh, shugaban eh, kasan burkina faso hmm. da hukumomin tsaro da manyan sojoji domin in ka lura wannan abin da aka yi nan na neman hatta da zaune tsaye ne kada a yi zaben burkina faso shi sa kaga shi mai kasa da yake dole ne shi ne mai kasan da shauran 'yan siyasa da suke son kasansu suka dan sa suka dan kwana biyu mm. musu suka tsaye da tafiya eh, wajen masu zaɓe yi musu lacca mm. yi musu campaign ba to wannan eh, ina cikin nuna eh, zumunci da kuma nuna cewa mutane 'yan ƙasa muka yi asara mm. kuma sojojin ƙasa ne suka mutu to shi sa kaga duk wani mai ƙasa ko wani babban mutum a irin abu hakan nan dole ne ya dan dakata ya dauki ko minti kwana daya ko kwana biyu saboda shi ma ya nuna al'umma cewa eh, abin da ya wakana nan eh, ya dame ni ko kuma ina da cikin ya damuna hmm. to yanzu abin da kasa za ta yi abin da mai kasa zai yi da shi da kamar da na faɗa hukumomin tsaro sai su ƙara tsaro inda suna baccin hawa uku mm. shi su dawo da shi ya zo hawa daya mm. domin mai isa dole ne yanzu su kare masu tafiya wannan zaben mm. su kare ma al'umman za su je jefa ƙuri'unsu su kare wanda suke nan kandida na na presidential da su eh, masu dokoki to kaga dole ne shi ta nake ce maka in za su yi baccin shi su yi baccin hawa daya domin yanzu ne satin nan yau ranar da muke ce ranar laraba zuwa lahadi za a iya abubuwa da ba mu yi tsammani ba domin su wa'ancan ba a san wani irin shiri suke yi ba to shi isa nake ce maka a cikin sojoji a cikin manyan mutane don allah inda akwai wa'anda suke sayar da kasan burkina da kuma shauran mu na afirka domin allah su fita cikin wannan abin su dawo cikin hayyacinsu su so kasansu domin abin da ke gudana wannan na mai da mu kasashen afirka baya ne mm. a larko mu allah ya huwa ce mana muna da yanzu mutane masu ilimin kimiyya iri-iri mm. kuma in muka haƙura muka tafiyar da kasashenmu muka kammanta tafiyarwa za a samu amfani masu zuwa za su ji daɗin ƙasar afirka madalla alhaji abubakar garba a saka da alheri ah, zan karanta wasu sakonni da aka turo mana a shafinmu na facebook hausa bakwai tauraro al'umma dan um, eh, umaru wato mtn jihar gombe ya ce hausa bakwai ina yi muku fatan alheri allah ya saka da alheri da wayar da hankulan al'umma da kuke yi sai kuma salisu musa alfanda ya ce muna tare da ku muna kallon ku kai tsaye sai yayi dumbiya a nan wato kasar kamaru a birnin duwala ya ce insha Allah zaman lafiya muke fata Allah ya taimake mu baki daya amin dan uwa sai kuma rabiu abubakar ya ce salamu alaikum hamsa bakwai fata alheri ga zakari sadu wani 'yan ta'adda allah ya kawo mana karshen su a duniya baki daya daga rabiu abubakar to mala rabiu mun ji ka ko <laughs> wannan shawara ka bayar dole a ce amin ko eh. <laughs> da yake ta'addanci ba bane ne kyau ba mai kyau bane yawa sai kuma ibrahim haruna ya ce assalamu alaikum hausa bakwai assalamu alaikum hausa bakwai gidan rediyo mai tarukan albarka <laughs> madalla ina muku fatan alheri tare da fatan kuna nan lafiya amin alhamdulillah idan uwa lafiya lau muke allah ne ke kan gaban komai sai kuma uh, mil kim sadat ya ce kowa ya yi abin da ya ga kowa ya yi abin da ya ga dama insha Allah asirin su zai tonu to wallahi wata rana kam sai Allah ko mun gode dan uwa saka da alheri sai kuma an sake cewa Allah ya tsine wa duk wanda suke fata su dinga kai hare-hare da sunan musulunci a duniya baki daya to wannan Eh, shine karshen wa daga nan za mu kawo karshen wannan shiri na yau wato laraba kenan alhaji abubakar alisa kamar ka da alheri kana da magana ta karshe da za ka yi shawarwarin da za ka yi kawowa domin idan an duba duk zabukan da ake yi a kasashen mu na nahiyar afirka za ga cewa idan ba a ta'adda ba ne za ga cewa ta bangare kuma da akwai yan adawa da su ma suke neman na kasar cikin wani hali domin a koda yaushe ba sa wato eh, zan ce amsa ko kuma eh, mutunta sakamakon zaɓe da ake eh, sanarwa musamman ma ita hukumar zaɓe idan ka duba a ƙasar zan ce ƙasar gine conakry da aka yi zaɓe da ya bai wa alfa conde damar lashe wannan zaɓen da selu jalen jalo ya fitar kafin a sanar sakamakon zaɓe ya ce ya lashe wannan zaɓen al'amarin da ya kai ga an so ayi rikici amma kuma allah ya huwace to ga shi kasar cote d'ivoire a halin yanzu an yi zaman tattaunawa tsakanin bangarorin biyu wato na 'yan adawa na rikunan bidiye da kuma shi kansa shugaban kasa lasan watara da suka gindaya wasu sharuɗa da suke bukatar a biya musu bukata to kuma ga na kuma kasar niger da yake zuwa ranar 27 ga watan disamba insha Allah mu kasance to ga kuma na burkina faso da ya kawo kai kuma wannan lahadi ne kuma hausa bakwai za ta yi shiri na musamman insha Allah tare da ku kuma ranar lahadi za mu bi dalla dalla idan an yi yin cikin kwanciyar hankali ko kuma wake kan gaba ya aka yi aka yi wannan zaɓen insha Allah a takaice me za ka yi cewa alhamdulillah magana ɗaya ne kullum min za mu sake muna nanatawa al'umma mm. ba mai yin daidai sai Allah wani sa muna magana sha da muna jam'iyyar din eh, masu ƙasa mm. haƙuri kuma mu yadda da shari'an da da hukuncocin da ike kanmu ko mm. ba mu muka zaɓi wannan hukuncin ba mm. to ya zama da cewa in muka je zaɓe yadda aka yi tsarin muka samu mu daure a tafi da ita hakan ɗin domin zai fi mana son ƙasanmu da son al'ummanmu da son eh, bunƙasan ƙasanmu in muka so mu ƙi shine kaga ike kawo tashin hankula hagun sa'in ya zo yakin iri kabila eh, ya zo kuma yakin addini kaga ba mugun abu kamar wanda ke tada fitina a ƙasa mm, mm. wani ba wai ba mutane ba su da gaskiya ba ne suna da gaskiya wani sa'in kuma ba su da gaskiya to amma me za a yi she mu kiyaye mm. kada ya zama mu ne ummal a bayan isan tada yaƙi a ƙasa shi sa nake roƙon duk 'yan umman afirka wani sa'in ba da son zuci mutane suke abu ba an take musu eh, wa'yansu hakkinsu ne hmm. to amma ka duba kaga Allah ne yake ba da mulki Allah ne ba wannan wanda yake shi mulki muka koma cikin wannan kada a cikin eh, Qur'ani ko a cikin Bible duk ina cikin wannan abin madalla to shi mu dinga dauriya insha mu so ƙasanmu mu so al'umman ƙasanmu hmm. mu tafi ran da Allah ya so canji mm. ba wani wanda zai hana wannan canjin muka tafi da wannan to Allah zai zai ruba mana asiri wato kenan kana cewa duk wanda aka duk wanda ya bukaci suka bukaci yin canji dole eh to wanda wani lokaci fa za su yi kuka da kansu za su yi kuka da kansu abin da ke faruwa a Libya ko shi ya faru a kasar Sudan ma nake ga yanzu aka nasu cikin wani hali da ba to yanzu ga ga sun ki mai musu da mulki sun ki wato eh, eh, ta ta ta tashin hankali sadu ba abu mai kyau bane mata lalata ba garba mata lalata jama'a mun kawo karshen wannan zaure to haka nake godewa musamman ma yan kasar Nijar suke kullum mu zaka kai tsaye ina muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan kuna cikin koshin lafiya yan uwana na Nijar to daga nan muka kawo karshen wannan shirin Alhaji Abubakar Ali saka da alheri Allah mai kai gida lafiya da Musadu da yake wato injiniya na wannan shirin kira daga nahiyar mu da ma shirin masu fada aji Allah ya saka maka da alheri mun gabatar da wannan wannan shirin da karkashin kulawan babban mai gida shine Abdullahi Sadu ni Zakari Sadu na shirya shirin kuma na gabatar ke ce da ku ku ta lafiya a gidajen ku sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh